Pravin ya rike hannun Hajjati a bainar jama'a ba tare da ya ji tsoron ta ba. Lallai zai fuskanci horo mai tsanani daga gare ta. Hatta ita kanta Hajjatin ya ja mata bala'i, to mun ko ba za ta kyale ta ba. Ran Stevens ya mugun ɓaci musamman maziyan shi da ya fi zuciya. Idan ba ku manta ba anan muka dakata sai mu daura kai tsaye. Kai, mutane ba sun kosa labaran nan ya kare. Haka dai za ku yi bi na sannan a hankali mu karkare sa. dan labarin nan yawan sa kan sai ta Allah yawa dai kan akwai yawa na san kowa ya matsu kuma kowa magana yake saura zancen ku kuma yan YouTube ina sake muku littafin nan sai dai in ji kun bi ni da wani masha Allah mun gode shi kenan comment za ku zuba ku yi da like mutane masu kallon littafin nan ko masu saurara sun kai dubu ɗaya amma na tashi kallon like sai in kalli ba zai fi baya kai ɗari ma hamsin a cikin mutane dubu ɗaya hamsin ne kawai za su yi min like ya kamata ku ƙara comment kuma gaskiya ku ɗan yi mai tsoka ku da ce mun wani masha Allah kawai in zauna in ta karkare in yi ta karatu karshe abi ne da masha Allah kawai single kun kyauta kenan ku yi sharhi mai kyau kuma comment yadda zan ji daɗi eh kun ji daɗin labarin sai a ɗan tattauna akan bayanin me aka faɗa me aka yi a wannan chapter da ya burge ka me abin da bai burge ka ba sai a dan tattauna amma kawai masha Allah a gyara dan Allah kuma daura cikin ci gaba da labarin kai tsaye bayan hatsaniyar talaba sanata Latif ya dubi su Onesa tunda mahaifinmu ya yanke hukunci akan ku zauna ba mu da ja ya zamar mana wajibi mu tarbe ku amma kafin nan ku sauke face mask din da ke a fuskokinku ya faɗa yana nuna face ɗinsu wani irin sanyi ne ya ratsa zuciyoyinsu kamar ka shiga zuciyata ni ma abin da nake so na ce kenan gaskiya ba ba za mu bari ku shiga da wannan face mask din ba ya kamata mu ga fuskokinku tunda aka tunda aka fara rikicin nan sai yanzu his excellency Abdulrazak ya sanya baki his excellency din ya ce to ni ma dai a buɗe min in ga fuskokin nan ko hankali na ya kwanta ya faɗa da ɗan murmushi akan fuskarsa a hankali batul ta ɗaura yatsar hannunta da ke kirma ta riko face ɗin ta yaye shi daga kan fuskarta har sai da gabansa ya faɗi da ganin kyawun fuskarta wato wani guntun murmushi da ta yi ta sanar da kanta kasa ba karamin tafiya yi da imaninsu ba wasu tuni sun fara dana sanin sanya su kuka da suka yi bayan batul ta cire nata sajid ya zame face ya zame face ɗin fuskarsa tsabar kiɗima da ganin fuskarsa ya sa hajiya laura ta ɗan zaro idanuwanta ga dukkanin alamu akwai wani abu da ya ruɗa ta da shi kyawun sajid ba karamin tafiya yi da imaninsa ba saura ku ku cire na naku magani zaki ne ya faɗa yana nuna sauran sajid ne ya taimaka wurin cire ma aziza nata duk ta bi ta kankame shi fuskar ta ta yi sharkaf da hawaye har wani zazzabi ya lullube ta ganin fuskar aziza ya yi matukar razana sa mubarak har sai da ya kalli fuskar mum turai ba shi ba hatta Dr. Jazz da su Aibat kusan a lokaci ɗaya suka jefa wa junansu kallon kallo mai nuni da tsantsar mamaki da al'ajabi. Jamima da ke a makale jikin Angel babu alamar za ta motsa. Riko hannunta Angel ta yi tare da cire mata max ɗinta. faskar ta ɓaci da hawaye, hada majina, hakan ya sa ba su samu damar ganinta da kyau ba. Kusan a tare, Javid da Harris suka tuɓe nasu face mask ɗin. Kallon kallo aka koma yi a tsakanin iyalan nan. kowa ba da abin da ya ɗaura ma kanshi Parvin Amin farabin ku cire naku cikin sanyin murya Onesa ta yi musu magana ba tare da ɓata lokaci ba Parvin ta cire nata face mask ɗin. wani irin bugu zuciyar Hajiya Sarar ta yi hakika ta razana da ganin kamanninta da na yarinyar har sun ɓaci kamar ta yi kakinta bambancinsu launin fata ba ita ba hatta sauran matasan family din da iyayen mamaki ne tsantsa akan fuskokin su lokacin da Naufal ya cire face mask ɗin fuskar shi wata iriyar firgici Hajjat ta har sai da ta dafe saitin zuciyarta da ke yi mata wani irin mahaukacin bugu ta gaza yarda da abin da idanuwanta suke gane mata kani take tamkar mafarki ne ba gaskiya ba To mun kuwa ita dai ta san wanda ya mutu baya dawowa hatta su hajiya muhibbat sai da suka saci kallon fuskar hajjati da ta saboda wani abu da ya ja hankalinsu. kaba ɗaya sun rikice sun ruɗe sun gaza gaskata abin da idanuwansu ke nuna musu. Tamkar an kulle musu su, Sun kasa magana. Lamarin ne ya fi karfin tunanin mai tunani. Mamakinsu ta taya aka yaran suke bala'in kama da 'yan famili ɗinsu. Ba za ta juri bugun da zuciyar take yi mata ba, da ta akan san ganin fuskar yaran da hatim ya ƙulla rai a kansa. Tabbas tana son ganin shi. kowa na gurin burin shi da nishi cire face mask ɗin fuskarsa sun yi matuƙar ƙagara da sanganinsa a natse hajiya mujidi ta tako ta tsaya gab da inda da nishi yake a tsaye kamar mai wani nazari abu a kan shi idanuwan shi na kallon kasa san baya son hada ido da kowa sanya hannu ta yi ta cire face mask ɗin da ke akan fuskar shi Kiris ya rage zuciyar gimbiya mujidi ta daina bugawa saboda razanar da ta yi gaba ɗaya hankalinsa ya dawo kan shi wani irin mugun bugu zukatansu suka so mai yanda ka san ana dakan sakwara gaba ɗaya suka zazzare idanuwansu gami da buɗe bakunansu saboda tsabar kiɗima kamar sun ga wani mugun abu wato sun ta sara zana da ganin wannan abin al'ajabi da ya yi matukar daga hankulansu a firgice chief of staff na canada ya dubi fuskar security advisor da wani irin rudani akan fuskokinsu at the same time suka yi saurin kallon prime minister hatim babu obi kuwa kusan su man tsayayi da ganin wannan kama ta ban al'ajabi sanata latif da su his excellency sai faman jinjina kansu suke yi sam sun gaza magana kamar kwarame sai yanzu suka gane dalilin da ya sa hatim ya firgice ma ya firgice musu da kaunar yaron ashe shi ya san abin da ya gani kai kowa ma da ke a wurin ya rasa lissafin kwakwalwarsa saboda ganin fuskar da nishi. wai shin ina nazili ai da ta yi tozali da danish tsabar firgici da rudani yasa har bata san sa'ad da ta saki wayar hannunta ba gaba ɗaya ta kifa kan gaba ɗaya ta kife akan fulo jikinta ya kama kyarma tana faman zazzare idanuwanta akan fuskarsa yanda ka san twins brother ɗinta saboda rudo tunani suka yi ko dai na zilice ta koma inda danish yake a tsaye hakan ne yasa suka yi saurin kai idanuwansu inda take a tsaye dan su ga idan tana nan ganin ta yasa suka ƙara rikicewa Squirity advisor ya kara ya kasa samun nutsuwa saboda al'ajabin da ya kama shi. Muryarsa na rawa-rawa yana tangaɗe cikin harshen Turanci ya ce, Dama Prime Minister yana da wani ɗani da ba mu san da shi ba, ko kuwa kanansa ne, ko dai giyar da na sha ce ta kai min karo. Please ku yi min bayani yadda zan fahimta. Sanata Latif ne ya ba shi amsa da cewa, ba su haɗa alakar komai ba, kama ce kawai, babu alamar, babu alamun za su gaskata maganar shi abin da ɗaura kai amma yaya aka yi suke bala'in kamar har haka kamar an yi photocopy ɗin fuskar hatim kuma in ce nazili his excellency din ne ya yi maganar yanzirin sam ta kasa samun nutsuwa sai kallon shi take yi ko kyaftawa babu wato da nishi ya girgiza su da kyawun shi hankalin su faryat ya tashi haikam tsabar yadda suke kallon shi kamar za su haɗiye shi yanda ka san irin kura ta ga naman nan hakika sun rodo da kallon waɗannan ƴan firzinan babu wanda bai yi mamakin sanyin kyansu ba da al'ajabin kasancewarsu da 'yan uwansu yanda ka san 'ya'yan cikin wasu daga cikinsu tsabar yadda kamanninsu ya bayyana da juna ganin kallon nasu ba mai ƙarewa ba ne gashi sun bar yara a tsaitsaye da sauri ziyad ya ce lokaci yana tafiya ya kamata a ci gaba da shagali kafin ya karasa maganan sautin waka mai ratsa zuciya ya karaɗe cikin hol ɗin ɗaya bayan ɗaya suka juyo suna nufar wurin zaman su kowa da abin da yake sakawa a cikin zuciyarsa hatim kamar jira yake yi a samu maslaha jiki na rawa ya nufi da danish ya riko hannun shi a cikin nashi burin shi su haɗa ido don su kalli juna da kyau amma ya ki bashi damar hakan murmushi ne ɗauki a fuskar sharafuddin sai faman kallon su yake yi ya ji daɗin ganin hatim a irin wannan yanayin da zolaya ya ce irin wannan kallo haka kada ba ka lashe mana yaro yar dariya hatim yayi chief always take kallon su ba karamin kwanciyar hankali ya samu ba ganin ya faranta ran uncle ɗinsa uncle ka tafi da shi zaman shi anan ba zai yiwu ba saboda baya son hayaniya kuma baya son ana kallon sa wani irin farin ciki ne ya kara lullube prime minister kamar wanda aka yi ma albishir da gidan aljanna cikin sanyin murya yake faɗin nagode always wallahi ka gama mini komai ba zan taɓa manta alkhairinka a gare ni ba Allah ya faranta maka kamar yadda ka faranta min addu'o'i ya rinka zuba mishi bai manta da shek Imam ba wanda ke a tsaye tun ɗazun murmushi ne akan fuskarsa shukuran ta zakan lawo ya shek. Allah ne ka zai iya biyan ka saboda babu wasu kalmomi da zan iya yin amfani da su wurin yi maka godiya ya faɗa yana riƙo hannun shek Imam gabaki ɗaya wani irin annurin farin ciki ne akan fuskokinsu Unesa da ke ta sauraron sa a ranta Allah Allah take da nishi ya amince da bukatar Chip. Yabi Prime Minister don ta san halin shi da kafiya ba kowa ke iya tankwara sa ba. Kafin ta karasa zancen zuciyar nata, ta mamaki ta ga da nishi ya bi Prime Minister sa rike cikin na juna. Suka nufi hanyar fita daga hall din ko irin ya waigo ya kalle su bai yi ba. Ajiyar zuciya ta sauke sare ta fahimci wasu ta fahimci masu satar kallanta. Gimbiya Mujidar sai bin su da kallo take yi. ta rasa ma wani irin tunani za ta yi game da bawan Allah nan mai tsantsar kama da nazili kasa jurewa ta yi da sauri ta bi bayan su ita ma yazirin ta bi su nazili ce kadai ba ta yi yunkurin bin su ba kwata kwata babu annuri akan fuskarta ita ba komai ne damuwar ta ba face abu biyu na farko yaron da ke kama da ita a rayuwarta ta tsani a ce wani yana kama da ita saboda izarta ta fi so komai nata ya kasance ita kadai ke da shi bayan wannan sai Onesa, Hankalinta bai kwanta da ita ba saboda wani kallo da ta ga sun jefa wa juna a tsakaninta da Chief Owis. Nan take ta ji ba ta son ganin yarinyar. Nazili tana da zafin kishi, izar ta ce ke hana ta bayyanawa. Fuskar ta babu annori ta kai hannu ta ɗauki wayarta da ke akan fulo, ta wani irin takun kasai ta juya ta bar su Mam Turai da ke ta kallon su tun ɗazu take son tinkara su, kanin babu dama ne yasa ta yi shiru tana kallon badakalar da ake yi yanzu kuwa da ta samu dama da sauri ta nufi wurin Aziza saboda sun fara tausayi da suna da suna kuka hanki ta zaro daga kosa ɗinta ta tsugunna a gabanta tare da sanya shi kan fuskarta ta shiga share mata hawaye cikin kulawa ta ce stop crying kin ji ko everything is over now we are welcome we are welcoming you to our family wani irin sanyi ne ya ratsa zuciyoyinsu har sun fara ɗan sakin jikinsu a hankali sa mubarak ya nufi jamima da ke a makale da angel ta ci kwaikwaye mata rigarta tsugunnawa ya a gabanta ya riko hannayenta a cikin nashi yana rarrashin ta ganin har yanzu tana shekar kuka sorry baby girl shayawa yanki muryar ta na rawa ta furta wallahi ba kwa son mu shi yasa kuke korar mu ni dai gida zan koma Allah a faɗace ta faɗa tana faman zabga musu harara yan kumatunta sun yi jawar da su ba zato ba tsammani ta ji sa baraka ya ɗauke ta don gurgum ya ɗaura ta akan ƙirjinsa wikil-wikil take da idanuwanta sai mu ga da wasu kafafun zaki koma gida ai tun da kika shigo wurin nan sai mun ci abinci da ke idan kuma mutum ya ce zai yi min rigima zan sanya bindiga ne in harbe masa tsakiyar kansa ya faɗa yana ɗaura yatsansa a kanta murmushi kowannensu ya ɗan sake bismillah ku shiga daga ciki mu zauna ko ba ku ji ko ba ku gaji da tsayuwa ba ne zaki ne ya yi maganar yana nuna musu a cikin hall ɗin su kansu so suke su zauna kafafuwansu har sun fara riƙewa kawai suna fargabar shiga ne ganin hakan ya sa zaki matsawa ya riƙo hannunsa da na nufal ya shiga da su cikin hall ɗin da sauri dr jas ya matsa cikinsu ya riƙo hannun javid da na haris Yi ciki da su bayan mam turai ta gama sharewa aziza hawayenta riko hannunta ta yi suka nufi tebul ɗinsu babu wanda ya tsammanin hajiya malikar za ta tanka don tun da aka fara rikicin ba ta sanya baki ba sai yanzu da ta matso kusa da su ta ɗan saki fuskarta tana faɗin na ga kowa ɗan uwansa yake ɗauka ni ma bari na ɗauki nawa ta faɗa tare da riƙo hannun unesa ta haɗa da na batul da ke a gefen a gefenta mu shiga ciki 'yan mata wani irin farin ciki ne ya lullube su da sauri suka bi bayanta chief obis da ke a tsaye ya goya hannayensa kan kirjinsa sai kallon su yake yi hankali kwance babu sauran damuwa to ni ma dai bari na dauki nawa yan matan hajiya madina ce ta yi maganar da fara'a a kan fuskarta ta riko hannun parvin da na hanna ta nufi wurin zamansa da su gaba ɗaya sun koma ciki a tasa hajiya Sayatu kowa ya koma mazauninsu wasu suna daga tsaye har yanzu hankalin wasunsu bai kwanta da yaran ba abin ne ya daure musu kai sun gaza samun sukuni a fakaice suke satar kallon su tuni dadi sharifuddin ya yi wa shek imanin ya yi wa shek imam mazauni a wurinsu umarni aka ba wa sabis ɗin da ke a wurin akan su kawo musu abin da za su ci nan ba suka fara aikin jere musu abinci kala-kala da abin sha sheke da tebul wani irin nan nauyar ajiyar zuciya jamima take ta faman saukewa mam turai da samu barak sun tasa su a gaba sai faman tarairayas ake yi kamar 'ya'yan cikinsu me kuke sance cikin kulawa ta yi musu maganar jamima ce ta yi kokarin buɗe baki ta ce komai ma muna ci murmushi mam turai ta yi ba ƙaramin burge da suke yi ba ko kin lura yaran nan suna kama da ke kamar kannan jas saboda sun yi kama da shi kanshi murmushi ta tana kallon sa mubarak da yayi magana ni ma yi mamakin kamannin mu ta faɗa idananta kan fuskar jamima da aziza waɗanda tuni suka fara cin abinci da aka kawo musu ɓangaren sa hajiya saratu kuwa sun kasa sun tsare sai jifan farbin take yi da wani kallo mai wuyar fasaruwa dama masu biyu ne hajiya madina ta kai su tebur su ita da hanna wanda jikinta ke ta kyarma baki da lafiya ne hajiya laura ne ta jefa mata tambayar fuskar ta aya mutse. girgiza kai hanna ta yi baki ta yi to me kike ta kyarmar jiki tunda ku riga da kun samu wurin zama ai sai ki saki jiki ku kwashi arziki ta faɗa tana hura hanci please ni ban kawo su nan don a gaya musu magana ba hajiya madidin ce ta faɗa tana mai nuna ɓacin ranta kafin ta mayar da dubanta ga su ku ci abinci mana da sakin fuska ta yi musu magana farbin kamar jira take yi aiko ta ɗauki glass of juice ta fara sha tana shanyewa da somacin fruit salad bayan ta gama ta koma tana cin haɗaɗɗen abincin ɗan zaro idanu hajiya sarar ta yi tana kallon ikon Allah yadda ka san irin kwancen yunwar nan hajiya laura ta ce ba banza ba Na ga ta yi kama da ke ashe ita ma ɗin a cicice ta faɗa da zoliya tana yar dariya farbin da ya ko kallo ba su ishe ta ba ta zage damtse komai ci take har gwara hanna a hankali take ɗan cakura tana ci wai ni kaɗai ce nake mamakin kamannin yaran nan da famili ɗin nan hajiya madina ce ta yi magana hajiya sarata ce hun hmm, Ainihin abin ya gama daure min kai har yanzu zuciyata ta gaza samun nutsuwa na rude musamman ma da naga yaron nan mai kama da Hatim limshi idanu Hajiya Laura ta yi tunawa da surar shi tan ba karamin tafiya da imanin ta ba Hajiya Muhibbat ta ce na girgiza da ganin shi lokacin da Mujida ta cire masa face mask din fuskarsa a raina sai da na ce wannan kyau haka kamar dan sarkin aljanu dariya suka yi ga baki ɗayansu ai tun da na yi mishi kallo ɗaya na kau da ido saboda wannan kyan nashi kaɗai ya isa ya sa mace faɗawa ga halaka a cewar hajiya laurat ina kananan yaran nan yan mata masu kama da tagwaye wallahi yanda kuka san hajiya turai ta yi kakinsu karamar fuskarta da komai kalar nasu ne sai kuma wani mai kama da hajjati kamar an yi photocopy din fuskarta a cewar hajiya madina ni ma na lura da su amma fa ni duk ba wannan ba yarinyar nan ta burge ni ƙwarin gwiwarta ya tafi da imanina hajiya yi bacci ta yi magana tana kallon can cikin hall ɗin inda su unesa suke duk wannan surutun da suke yi akan kunnen su pravin sai dai sun ba sa ganewa hankalinta na akan abinci hajiya saratu sai faman satar kallonta take yi a fakaice tun farbin bata lura ba har dai ta gano ta da zarar ta dago suke haɗa idanu da juna gyaran murya zaki yayi musu a tare suka dago suna kallon shi kun yi shiru ba ku faɗa mana sunayenku ba murmushi sajid ya ɗanyi ni sunana sajid shi kuma ɗan uwana sunansa naufal masha allah na ji daɗin haɗuwa da ku sannan ku ɗauka tamkar 'yan uwanku ne mu jinjina masa kai suka yi alamar e ok yanzu ina so ku bani mamaki ku cinye wannan abincin da na sa aka kawo muku dariya suka yi ga baki ɗayansu har cikin ransu sun ji daɗin tarbar da zaki ya yi musu nan fa suka saki jiki suka soma cin abinci Ɗagowa zaki ya yi tare da kallon su kaftin ya yi mamakin ganin yadda suke dogon wuya suna leken tebul ɗin su unesa da zolaya ya ce kun dai ji kunya wallahi ina ajin naku yake dariya ziyad yayi yana faɗin wallahi yarinyar ce ta tafi da imani na ni ka gane ba wai santa nake ba wannan ai tafi karfin ɗan jarida kawai dai kamar na san fuskarta. sai dai na rasa gane a ina na santa abin ya shige min a kaina da kyar kaftin Yasir ya janye idansa daga kan fuskar Onesa ni fa ina ji zan canza sheka ne wallahi ko da dukiya wallahi ko da dukiya ta za ta kare ni akan neman wancan yarinyar sai na jaraba sa'ata Justin na murmushi ya ce karka soma wallahi domin ko iska ce za ta wahalar da mai kawo kara ainihin tun daga kan kallon da na gacib yana yi mata raina ya bani cewar da akwai wata a ƙasa kwaɓe fuska kaftin yayi kana nufin yana son ta daga masa gira Justin yayi ya tsina fuska yayi again bayan ya kwace na nazali ga kuma wata mata biyu kenan zai aura ni duk ba wannan ba ma ganin yaron nan mai siffar lu'ulu'u ya ɗan girgiza ni wai ku ku yi mamaki ba Ziyad ne ya faɗa ai mamakin ne ya sa ka ji muka yi shiru da zancen shi domin kuwa kwakwalwa za ta iya daina aiki dariya suka yi jin abin da Justin yake faɗi Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗa a kashi na gaba don jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rama mai jin ƙai littafin kurkuku kashi na talatin da biyu takun karshe fa Hajiya Saratu yau ta ga abin da ya fi karfinta tamkar a mafarki take ganin komai akan idanuwanta Pravin ya rike hannun Hajjati a bainar jama'a ba tare da ya ji tsoronta ba. Lalle zai fuskanci horo mai tsanani daga gare ta. Hatta ita kanta Hajjatin ya ja mata bala'i, to mun ko ba za ta kyale ta ba. Ran Studios ya mugun ɓaci musamman